Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kamar koyaushe a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton ta hasi ɗan wasan gaba na Spaniya Ansu Fati a matsayin aro na tsawon kakar wasa. Ɗan wasan gaban na ƙasar Spaniya Ansu Fati ya kammala koma ƙungiyar Brighton zaman aro na tsawon kaka ɗaya daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Tafiyar Ansu Fati za ta ba wa Barcelona damar siyan dan wasan baya na Manchester City Joe Cancelo a matsayin aro. Yarjejeniyar da Brighton kan ɗan wasan mai shekaru ashirin bai hada da wajabcin siyan ɗan wasan ba, an kuma danganta Tottenham da Ansu Fati amma an fahimci salon dan wasan Ansu Fati Brighton kungiyar kwallon kafa ta Brighton ta fi burge shi karkashin koci Roberto De Zerbi koci De Zerbi ya ce wannan abu ne mai girma ga kungiyar ta Brighton dan wasa Ansu Fati zai taimaka wa kungiyar domin ta cimma wata sabuwar manufa kuma zai taimaka mata yadda ya dace Ƙungiyar ta Brighton wadda za ta buga wasan kwallon kafa a Turai a kakar wasa ta bana bayan da ta samu gurbin shiga gasar cin kofin Europa inda za ta kara da Ajax da Marcel da Azen a matakin rukuni. Daraktan fasaha na Brighton David Ware ya karar cewa yana ɗaya daga cikin matasan 'yan wasa masu daraja a duniya a yanzu haka kuma ya zo a matsayinsa na ƙwararre mai ban sha'awa wanda yake taka rawar gani a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kuma ya taka rawar gani a gasar zakarun Turai duk da ƙarancin shekarunsa. Wannan kakar ita ce mafi girma tarihin kungiyar ta Brighton kuma suna matukar farin ciki da cewa dan wasa mai inganci wanda ya taka rawar gani a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Ansu Fati zai kasance da su a wannan kaka Ansu Fati wanda aka haifa a Gini Bisau amma ya zama dan wasan